Yawaitar koke-koken jama'a dangane da yadda wasu daga cikin jami'an tsaro suka mayar da aikin kula da sha'anin zirga-zirga tamkar wata hanyar tatsar kuɗaɗe a hannun waɗanda aka samu da laifin taka doka ya sa hukumar yaƙi da cin hanci halisiya da hukumar 'yan sanda ƙaddamar da wannan shiri na haɗin gwiwa domin gano gaskiyar lamari kamar yadda daraktan sashen kula da bincike a hukumar halsiya kaftan sama'ila alhaji isuhu ya yi mana ƙarin bayani kasan shi abin da cin hanci da rashuwa abu ne bai shahi ba wato 'yan sanda kawai har da ma 'yan zirga-zirga e to kenan za mu tsaya mu ba abun sannu mu bi shi da kyau mu gani wane ne ke da lanhi kan su 'yan sanda masu bincike eh, masu control akan hanya kan su ma 'yan zirga-zirga da kenan suna waɗansu abubuwa kamar wato wanda ke misalin cin hanci wanda ke hana a tsaya abu doka yadda ya kamata. Tuni dai aka baza jami'an a wasu mahimman wurare na nan birnin ya mai domin zuba ido a kan mu'amalar masu ababen hawa da 'yan sanda a ƙarƙashin wannan tsari. Za mu tsaya mu sa idanu ne mu gani yayin ake aikin mu ga in mutane sun sake hali to shi kenan za mu tsaya mu ba abin sanin sana amma in ba sa ke hali ba kenan sanda ta iko za ta bugan kowa da yaƙi da cin hanci wani aiki ne da tun fil azal ya wajaba a wuyan 'yan sanda in ji mataimakin shugaban hukumar 'yan sandan jihar yamai abdu ibrahim a yayin bikin kaddamar da wannan shiri en police judiciaire tous les dossiers de lutte contre la corruption qui sont traités par la ALFIA. Ya ce sanannen abu ne hukumar 'yan sandan farin kaya ke da alhakin kula da dukkan wani rahoton binciken da ya shafi ayyukan hukuma. Haka kuma hukumar 'yan sanda kan bi diddigin dukkan wani zargin cin hancin da ya shafi jami'anta. Kuma idan aka gano kamshin gaskiya a irin waɗannan zarge-zarge, ta kan ɗaukar hukuncin da ya dace akan irin waɗannan ɓargurbin jami'ai. haka muke da wasu matakan rigakafin cin hanci a aikin 'yan sanda euh, yaƙi da cin hanci wani abu ne da ke buƙatar gudunmuwar kowa don ganin an cimma nasarar matakan da hukumomi ke ɗauka in ji sherif isuhu na ƙungiyar transparency international da da ba a mazancin cin hanci da rashawa kaga yanzu an amince da akwai shi kuma ana ɗauka matakai saboda ciwo kan shi kenan muna tsammanin cewar in an ka ci gaba za a iya samu a rage wannan al'amarin da ya hana ma kasa ta ci gaba abubuwa ne wanda gaskiya kowa sai ya sa hannun shi ana sa a ci nasara hukumar halsiya da hukumar 'yan sanda sun bayyana shirin faɗaɗa wannan aiki na zuba ido akan mu'amalar 'yan sandan zirga-zirga da masu ababen hawa zuwa sauran jihohi a nan gaba kamar yadda shirin zai shafi sauran sassan da bayanan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a suka ba da damar gano alamomi masu kama da cin hanci Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.